Yawa masu kallon mu barkanmu da kasancewa da ku a cikin shirinmu na matasar mu a yau. Shirin ne ke tattauna da matasa masu fasaha da baiwa a fannoni daban-daban. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatuhu. Sunana Anas Abdurrahman Aminu. To ai anas Abdurrahman Aminu na daga ina bibiyan shafin ka na sada abota na Facebook na hmm. kan kalli wasu daga cikin labarai da kake wallafawa hmm. ah, irin na littattafai da ake samun labarai din. kamar eh. menene ya baka sha'awar fara wannan labarai sha'awar rubuta wannan labari na labaran da nake wallafawa a shafin sada zumunta na facebook kawai saboda in faɗakar da mutane sannan dama tun da na tashi ina sha'awar aikin jarida to sai sa nace to bari in fara to ina yi kaɗan kaɗan ina rubutu bana wallafawa amma zuwa yanzu kamar littattafai nawa kai eh to zuwa yanzu dai wanda littattafan da suke kasa na rubuta littafai guda uku kenan akwai wata labarin da nake karantawa wadda na ga har an fara ɗaukan su a wasu daga cikin kafafen yara labarai da ke hmm. nan jihar Adamawa a fansar tagwaye. Menene labarin fansar tagwaye kunsa kuma labarin shin ya faru ne ko kuma kirkirar labarin? Eto eh fansar tagwaye dai kirkirar labari ne domin abinda labarin ya kunsa wasu tagwaye ne guda biyu aka haife su hmm. namiji da na mace. Hmm. to sun sha wahala a hannun kamar a irin yanayi ke zama ka yi rubutun wannan labarin kana cikin yanayin nishadi ne ko kana cikin yanayin damuwa ne ko kana wani yanayi ne ke samun dama kai wannan rubutun na labarin in eh, ya danganta yanzu misali idan ina cikin yanayin farin ciki hmm. sun ce yawwa ya kamata me ya kamata na yi bar rubuta labari kuma labarin da zan rubuta din sai in tuna labari abubuwan farin cikin da ya faru a labari tun da shi kirkira ne eh, kamar da fara wannan rubuta labaran naka wasu irin nasarori ne ka samu eh alhamdulillah sanadiyan wannan rubuta labari an bani dama in fara tura labari waga wannan nasara ce wato nasara ta samu ka eh. ma samu aiki na samu aiki da wata kafa kafa haka ka rubutu dai ta yi rana ta yi rana